duk da babbar jam'iyyar adawar Najeriya PDP ta ki amincewa da sakamakon zaben shugaban kasa yanzu haka ta dage don yunkurin samun nasara a zaben gwamnoni a ƙarshen makon nan. Wasu jam'iyyun adawar ma kamar PRP, ABGA, SDP da sauransu na fatan samun kujerun gwamna da na 'yan majalisar jiha. Sakataren PDP Sanata Umar Tsauri na nana ta cewar gwamnatin APC ko ma baya ta kawo talakawan Najeriya. Mafi yawan mutanenmu za ga cewa da kadi mutum sai ka ci to ko shi ne kila ba ka ne haka kana Abuja amma in ka ta ƙauye abin da ba ka tausayi. Ƙasan nan babu tsaro in na ce ma ka tai Kaduna yanzu sai dai ka hujjin jirgin ba ka yadda ka bi hanyar nan ba abinci ayyuka sun tagargaje babu su matasa sai shaye-shaye kai har foreign policy namu ya tabo. kuma ina son in tabbatar maka cewa babu lokacin da Najeriya ta rabu kamar yanzu to wannan abubuwan su ne abin tausayi gare mu abin tsoro shi yasa duk adamu magana mukan ce Allah ya sauwake sakataren APC mai malabu ni da ke takarar gwamna Yobe ya ce APC ta shirya don kare rinjayenta mu muka san me muke ciki kafin hawan karagar mulkin shugaban Muhammadu Buhari mun ga irin sauki da muka samu ba ma so a mai da hannun agogo baya duk al'umman jihar Yobe da Borno da sauran mu muka fito fito kwai da kwarkwata mu tabbatar cewa mun zaɓi shugaba Muhammadu Buhari domin ko menene na duniya nan a bayan zaman lafiya yake bayan haka kuma irin ci gaba da shugaba Muhammadu Buhari ya kawo wa musamman mu arewa musu gabashin ƙasar nan shi yasa al'umman mu ba su yi ƙasa a gwiwa ba suka fito suka zaɓe shi. Mai sauran ma'abuta jam'iyya birane da karkara ke cewa ne Muhammadu Inuwa ya haya dan takarar APC mai hamayya ne a Gombe. Kawai tsigirin yara su shigo gari su ɗauki adda su ɗauki gatari su ɗau gariya su bi su sara su kowa su fafa faffasa kayan mutane su kona kona kayan mutane dole su sa su cikin tashin hankali da damuwa kuma suna bi suna cewa za su hana zaɓe za su hana zaɓe to kuma akwai hukuma mun kai rahoto a iya inda ya kamata mu kai kuma mun gaya wa Allah in Allah da kuma ba wanda zai sa mu gudu ko mu ji tsoro kullum mukan ce mutane mu tsaya mu gudu tare mu tsira tare maganar ta'addancin nan da ake mana in Allah yarda daga ranar farko ran da na zama gwamna ranar zan kawo dokar ta ɓaci na kashe shi kuma zai kasu da yardan Allah na biyu ina wa mutane alkawarin cewa cewa yadda muka yi wannan gwagwarmaya da su domin mu sama kanmu sa'ida bisa halin kunci da mutanen mu suke ciki in Allah yadda zan sa mutanen da ya kamata za mu yi tafiyar da ta kamata kuma za mu yi kokuwar nan domin mu fita kunya kuma Allah fi da mu cikin kunya. Muhammadu Ali Fati na PRP ta Aminu Kano na kalubalantar APC a Bauchi. Hukumomin tsaro na ƙasa da kuma a jihar Bauchi su duba tsarin muke ba tsarin kama karya muke ba a kasar mu ta Najeriya su ba wa kowane ɗan ƙasa 'yanci ya yi expressing ra'ayi ra'ayin shi kuma ya yi abin da ya yi a kan doka mu magoya bayan mu kullum muna gaya musu zamanto masu da'a masu bin doka babu tashin hankali amma kuma suna da yanci su fi ra'ayinsu hukumar zaben INEC ta ce za ta haɗa zaben na gwamnoni da na wasu daga mazabun yan majalisar dokokin tarayya da ba a kammala ba saboda kalubale a ranar 23 ga watan jiya nasiru da mailika murar amurka daga abuja najeriya